Shugaban rukunan kamfanin Dangote Group Alhaji Aliko Dangote ya buɗe katafaren makarantar koyon dabarun kasuwanci wadda gidauniyarsa ta Dangote Foundation ta gina ta ta kuma dankawa jami'an Bayero da ke nan Kano. Ginin da aka kashe akalla sama da biliyan ɗaya a kansa zai taimaka kwarai wajen karatun dabarun kasuwanci da ma dangoginsa wanda shine na ɗaya a arewacin Najeriya. alhaji aliko dangote ya ce makarantar koyon dabarun kasuwancin ta dangote wato dangote business school abu ne da ya dade yana da sha'awar yinsa domin a halin tattalin arzikin da ake ciki a yanzu ya zama wajibi wa matasa da su himmantu wajen karanta dabarun kasuwanci wanda hakan ne kadai zai haifar da shugabanni a harkar kasuwancin duniya daga nan gida najeriya lokacin da na zo a wani competition ah, na su na duba na cewa ba su da irin wannan shi sa na yi ɗan kawai cewa zan fura abin da yake eh, sa yi kuma saboda ba mu da wannan duka a ah, arewacin najeriya da ya kamata a mutum wai kawai mun yi ginin waje ba mun kama a za ci gaba da taimaka musu mai zama cewar wannan ba ma najeriya ba a afirka ita shi zai zama cewa kowace a kan yin Gwamnan jihar Kano Alhaji Abdullahi Umar Ganduje wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Professor Hafizu Abbakar ya miƙa godiyarsa da kuma jinjinawa Alhaji Aliko Dangote bisa namijin ƙoƙarin ayyukan da yake yi wa jihar Kano da al'ummarsa. shugaban jami'an bayero farfesa muhammad yahuza bello ya ce sabuwar makarantar koyon dabarun kasuwanci ta dangote za ta daɗa daga darajar jami'an wajen horarwa bincike da ma taimakon al'umma a nasa jawabin sarkin kano muhammad sanusi na biyu ya bayyana cewa al'ummar jihar kano da najeriya baki daya na alfahari da ayyukan taimako na alhaji aliko dangote shi ma gwamnan jihar jigawa ya bayyana cewa ayyukan na aliko dangote bata tsaya iyakar kano ba wato har ma ɗan wata jigawa na moriyar kyawawan ayyukan alhaji aliko dangote makarantar dabarun kasuwanci na dangote ya kunshi manyan ɗakunan taro manyan ajujuwan karatu ofisoshi manyan ɗakunan karatu gidan lantarki da ma sauransu daga kano hadiza ishaq bawas a labaran liberty